Assalamu alaikum ‘yan uwa ‘yan Nijar muna muku fatan alheri alherin Allah ya lullube duka ‘yan Nijar Allah ya kau da idan makiya Allah ya tsone mai idan makiya Allah tona asirin idan makiya Allah kare gwamnati mu mai daraja mai kima ubangiji Allah ya sa gwamnatin mu ta dace Ke je bénisse a protège to the Sahel Allah ya tsare ya kare Nijar da dukkan Sahel amin dan san Annabi tsira ga aminci Allah su tabbata gare shi To ‘yan uwa ‘yan Nijar labari mai daɗi ya samu, labari mai daɗi ya samu. Yau Fitagor ya hudo mana labarin cewa Ado ya yi kiran Baba Cani, Marishal, babanmu mai tsare kukanmu Cani. Ado ya yi kira da shi sun yi waya. A cikin waya, Ado ya nemi Baba Cani <clears throat> mai daraja mai kima ya saki basu. Baba Cani ya ce mishi, duk abin da kuke nan kuke shiri muna da labari kuma duk abin da kuka ga dama ku je ku yi. zan ba a sakin shi kuma ina tuna maka cewa duk lokacin da kuka kama nishar hari gawa ta fari ita ce bazum saboda haka ka san inda dare ya maka kuma duk abin da kaga dama kashe kai ba a sakin bazum an ki ba a sake shi abin da za kai Allah sarki makashin maza ma za ka kashe shi to ba idan ga wannan kuma asiri mahasada ya tono wai ashe duk wani abu da ake ciki wannan tona asiri da wannan attack da ake na ana yi jiya ko samdi ne ko da dimash an yi attack guda hudu a nan mali amma cikin attack guda hudu babu terrorist guda da ya fita duka an kashe su duk sojan mali sun samu sun kashe su to sai an ka samu telefon su to cikin telefon ɗin nasu cikin wayar su aka samu wannan aka samu labari ashe president mauritania da president algeria duk da bakinsa a cikin wannan aika-aika da ake na ana yi Anwar ‘yan Mali. A taka Injibo da hannunsu a ciki da bakinsu a ciki. An samu ma waya da suka yi su president ɗin na moritani da na alshiri da Macron. An samu wayarsu wadda ta nuna cewa lalle tabbat da hannunsu a ciki sun suna da labarin komi kuma da su ma aka kama aka haɗa kai aka yi a attack in wannan wadda aka yi kwanan can a Burkina ta Jibo. kuma aka yi organizing attack har guda hudu amma dai amma duka attack din ba su samu sa'a cikin shi ba to ba idan ga haka nan waɗannan mutanen dai nishar ya kamata ta gane cewa duk aika-aikan da 'yan sanin wannan 'yan kidnappers 'yan fasakwabri suke nan suna yi da wani tero-tero duk da hannun algeria da mauritani a ciki su yi hankali to kuma joe biden yana aiki tare da ado mercenaire yake aiko ma ado kuɗi yana ɗaukar mercenaire wannan yan kidnappers kin kashi hamsin na kuɗin da ake basu shi biden kin shi yake hudu wannan kuɗin to yanzu ramin keta da ya gina shi biden in ya faɗa a ciki tunda yanzu wasu sabbin ni ban san kuɗin fasa ƙwauri ba za a ce musu su ma dai mercenaire ne to amma su suka ce ba a ganin su kuma ba su da suna ba su sami kunke su suna ba suka ce to su sun ɗauki alkawarin za su kai ma amerika hari suka ce saboda amerika ta hayyace mutane da ita amerika da su algeria inda mauritania in suka ce duk sai sun shi labarin su to su wa'annan mutanen dai suka ce su za su yi aiki ne kuma za a gani amma ba za a ga wanda ya aikin ba ya ce bai da ne shirya suna nan za su kawo hari suka ce ma Bedan and Demil ko Demil Tres sun yi wani film Sweet de la Maison Blanche. To duk abin da ya ga an yi a cikin wannan film ɗin shi ne za su maida ya zama a gaskiya a zahirin gaskiya za a yi shi kuma a ita ne za a fara shi. Ya ce suka ce ya zamana ya ga shurari sakamako. Amma don wannan film ɗin ya riga ya zama reality ya gama kuma a cikin kwanan nan ya zama na su su kama ku ya ji labarin aika-aikan da za su yi a amerika ya ce da shi da 'yan kazagin nashi su ado su algeri firizidankin algeri da firizidankin mauritani ya ce aka ce duka suka ce duka su zama na saurari su kama ku suka ce kuma su kungiyar su ba su sa ta suna ba amma abin da suke so su yi shine su yaƙi joe kuma sai ya jikin shi sai ya gaya maya to makashin maza maza ka kashe shi yan uwa yan niger ga labari da zafi-zafi wanda Pythagoras ya fito kuma eh, ya bayyana a yau. To, kun abin da yake faruwa ashe cikin mahasadan namu har da Algeria har da Mauritania a ciki. To, ‘yan uwa ‘yan Nijar a ci gaba da addu'a, Ubangiji Allah yana nan yana tona musu asiri. Eh, don Ubangiji Allah ya ƙara kiyaye Nijar kuma mahasada suna nan suna kumya kuma mahasada wannan tashin hankali da suke nema gashi na ya kai gare su. Yau bai don bai san abin da yake ciki ba. yau bai don dubu ta cika gare shi insha Allah rabbi in dai da hannun shi a cikin wani abu to shi ma duk yanda ya tozarta mana ubangiji Allah sai ya tozarta mishi ubangiji Allah ya kare gwamnatin mu ya kare Nijar ubangiji Allah ya sa Nijar ta dace ni ce ta kusa roniya ku labarin da nace zan kawo muku kenan hazza wassalam surskin information in wannan duka da muka bada shine Bitagor an fanko ba publication inda yau ya hudo shi akan rezo sosiyo yana nan kudi ba ku gani Sallam ‘yan uwa ‘yan Nijar da Allah da Annabi ai haƙuri akwai wani labari mai muhimmanci wanda muka mance da shi yawa a can garin Cote d'Ivoire dai akwai ɗan ado ya zo ya haɗa kai da mercenaire da ‘yan fasakwari sun tahi wani gari da ake ce ma ni garin ko Kertele yake ko menene yake mm, garin su mm, wannan na Burkina Faso mm, wannan ba na Burkina Faso ba garin su wannan bawan Allah ba Guillaume Soro yawwa inda aka aihe shi nan gurin suka je suna kama mutane suna kashe wasu kuma suna ji musu ciwo saboda sun goyi bayan giyom soro to giyom tsoro ma ya hutu ya yi magana ya ce su yi haƙuri in allah da komai zai zo daidai amma kar su bari a hudda su bisa kan hanyar su ta gaskiya yawwa ya ce amma su yi haƙuri yana nan zuwa to ba idan ga wannan kuma aka ce duka population in cote d'ivoire sun ce su bisa san kowa sai giyom soro in kashe su za a yi a kashe su to an ce dai wajen Côte d'Ivoire kenan dai akwai wani dan motsi eh an ce population ta hutu ta ce ita kawai bata san kowa sai Guillaume Soro to yanzu dai can garin Guillaume Soro kin an ce an tura mutane suna nan suna ta suna ta aika aika suna kashe mutane suna jima mutane saboda wai garin su guda da shi Guillaume Soro in yawwa da ake ciki kenan a wajen Côte d'Ivoire in wannan ubangiji Allah ya sa mu dace ubangiji Allah ya sa mu shi alheri Allah ya kawo kwanci hankali a sahel amin dan san annabi to wanda suke Cote d'Ivoire dan Allah a tuttura a raba mu mutane su shi eh soro giyam soro yan uwan shi wanda ƴan garin su inda aka aike shi to um, mutanen ado sun tai suna ta kashe su sun yi kira sun yi waya sun gaya mishi yace su yi hakuri ya ɗauki albashin sai ya kara ado sai ya gama ado aiki wallahi wallahi wallahi tashin hankali sai an yi shi a burkina a cote d'ivoire ba makawa mutanen mu wanda suke gida ku tura musu su shi peter ward da bakin shi hoto wannan labarin yau ya ce um, ado wannan guillaume soro ya ɗauki alkawalin sai ya kare ado wannan yana nihin cewa zai kai musu hari kenan yan uwanmu wanda suke can ku gaya musu su yi kokari su zo gida su huta a wannan lokacin ya wuce kwanan nan biyu babu kwanciyar hankali a cote d'ivoire zance na gaskiya yawwa a gaya ma 'yan uwanmu su yi ƙoƙari su zo gida ubangiji allah ya sa mu shi alheri